Gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne domin tabbatar da ganin ‘ya'ya mata sun samu ilimin da ya kamata. Alhaji Ɗanladi Abdulhamid shi ne kwamishinan ilimi a jihar Niger. Akwai doka, doka na majalisar jihar Niger ta tanadi duk wanda ya cire ɗarsa a makaranta akwai zai biya naira dubu goma ko zai yi shekara ɗaya a gidan yari to saboda haka a yanzu haka wannan doka ta fara doka tana ta fara aiki saboda haka in kunni ya ji gangan jiki ya tsira in dai kana son dubu goma ka kasu ciwon kai to kaka hidda yari a makaranta in ko baka so ka je jarun to ka bayar ka ta samu ilimi Majalisar Dokokin Jihar Niger dai ta bayyana dalilin samar da wannan doka. Honorable Sa'adatu Kolo ita ce shugabar kwamitin kula da harkokin mata da yara ƙanana a majalisar. Musan cewa addini na nan kuma kasan akan magana addini ma akwai controversy. akan magana addini kasa wasu su ce wai daga shekara goma sha hudu su ce shekara goma sha biyu da sauransu amma inda za a cire yarinyar shekara goma sha biyu a ce a mata aure ko kuma yarinyar shekara goma a ce a mata aure kasan wannan shine ya zama yana da tsanani sosai. To koyaya iyaye suka ji da wannan sabuwar doka a jihar Niger ga ɗaya daga cikinsu. Sunana Alhaji ya su. Eh to ni na ga cewa ya kamata a bar yara ya mata su gama secondary school kafin su yi su aure. Saboda mu nan arewa muna da ah, dalilin da zai sa yaran mu yan mata su je su yi karatu da za ga kamar zuwa asibiti da sauransu matan mu suna zuwa suna aihuwa suna zuwa suna awo da sauransu ba mu da namu wanda zai kula da su. To su ma dai 'yan matan ɗalibai ga abin da suke cewa akan wannan lambari. Ni suna na Adamu Salihu daga Mina. Eh ni ɗaliba ce. Ina aji uku ne. da makaranta secondary ko primary eh secondary school kina sha'awa wannan karatu da kike eh ra'ayi na ni ina sha'awa in gama makarantar gaba daya kafin na ya aure an ce ki za a cire ki a miki aure za ki yadda ko kuwa a'a ni ba zan yadda ba na bude so in gama makaranta na gaba daya sunana hasana dahiru ni na yana da kyau ya mace ta makaranta ko zuwa aji shida ne ma idan ta yi a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce sai ranar sha uku ga watan goma ne za a buɗe makarantun boko a jihar domin samun damar yi ma malaman taron bita a kan cutar nan ta ebola mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya